ciki game da halin da shi mafin naku yake ciki a hannun 'yan bindiga muna cikin tashin hankali hmm. muna cikin rudani kuma muna cikin yanayin da mu taɓa tunanin za mu tsinci kanmu cikin wannan yanayi ba sannan lokacin da abin ga ya faru duk wanda ya kamata a sanar da shi an sanar da shi duk inda ya kamata mu kai kukan mu a saurare mu a yunƙuro a taimake shi tun kafin ya shiga cikin wani hali mun kai amma ba wanda ya saurare mu ko sun saurare mu ba ta yi mana umfani ba bata yi mana rana ba tun da bamu ga sun yi ba sannan lokacin da abin ga ya faru mun kira mai girma dubiti ni da kaina na yi magana da shi na gaya mai cewa ga halin da mahaifinmu yake ciki amma daga ƙarshe ya nuna min cewa ba wannan yanayi yake ciki ba ya nuna min cewa yana keɓantaccen wuri ana bashi kulawa ya nuna min cewa daidai da maganin da ya kashe an cire an bashi ana bashi amma daga ƙarshe bidiyon da mun ka gani yanzu ya tabbatar mana da cewa duk abin da suka faɗi ƙarya ta daga ƙarshe yanzu aman jini ya kai sannan duk wanda ya ga yanayin da yake ciki ya san yana cikin tashin hankali ya san yana cikin lalura kuma duk da haka nan mun sake yunkuri muna ciniki da su a kan su bamu mu iyalai nan mu yi namu kokari iya abin da Allah ya hore mana da abin da bayan Allah sun ka taimaka mana amma sai sun ka nuna mana su za su yi a basu kan gwamnati za su yi sulhu za su kai ƙarshen abin daga ƙarshe mun ka tsaya saurari su amma daga baya abin da an ka nuna mana gwamnati ba ta ciki abin da muka son mu haɗa musu ba su yi mana adalci ba sun cuce mu sun zalunce mu kuma Allah ya isan muna ya isan mai da sun ban mu mun yi abin da mun yi niyya ta nan ubangiji zai iya taimakon mu amma sun shigo don su zalunce mu don ba mu san abin da anuhin su ba cikin rayuwa saboda tahiyar ga yayi ta ta dalilin su an gayyace shi mitin gidan sarkin musulmi ya taho kan hanyar ta ta ka kaddara ta sami shi a tunanin mu tun kahin mu yi wani abu inda gwamnati na son ta taimake shi ta taimaki al'umma ne hmm. da tun kahin bawan Allah na ya shiga wani halin da yake ciki da sun yi kokari sun ciro shi hmm. amma kuma ba a yi mana wannan ba don haka ba su yi mana adalci ba mun kawo kukan mu a taimake mu masu niyyar taimako su taimake mu Allah ya ba mu iko mu ciro wannan mahaifi Allah ka ni wanga abu da ya same shi ba mu kaɗai ya sama ba uban kasa ne ya samu dukkanin al'ummar da ke shi ne don haka gwamnatin jihar sokoto ba ta yi mai adalci ba kuma ba ta taimake shi ba kuma shi ma ya faɗi cikin maganar da ya kai ya yi shekara saba'in da wani abu yana musu bauta ya yi shekara arba'in da wani abu yana aiki ƙarƙashin gwamnati ragowar shekarun ya ƙare shi akan sarauta ce amma duk da haka su ya kama bauta su ya kama ɗawainiya amma ba su taimake shi ba ba su yi mai adalci ba mu ma ba su yi mana adalci ba don haka mun kawo kukanmu mai taimakon mu ya taimake mu ya diba girman Allah muna cikin tashin hankali muna cikin wani yanayi da ba za mu iya faɗin abin da muka ji ba mu kanmu amma ba ƙaramin tashin hankali muke ba don Allah don annabi a taimake mu a taimake mu a diba halin da wannan bawa Allah yake ciki don Allah me ni ya taimako ya taimake mu saboda Allah masu addu'a mun gode mun san suna yi ana yi don Allah a ƙara taimako kai a taimake mu a diba Allah ka zare ni Allah duk wanda yake da sa hannu cikin wannan abin da an kai ma wannan bawan Allah Allah ya kaskantar da shi Allah ya bi mishi haƙi ne Ubangiji Allah ga yanda sun ka zalunce shi da tsuwa ne da girma ne da daccantaka ta ba su dibi irin girma ne da martaba ta da wainiya da yake da al'umma ba. Ubangiji Allah duk wanda yake da sa hannu ciki Allah ya bi mai haƙi ne. Ke ce tun da farko kun yi niyyar a matsayin ku na iyali ne ko yi shiga tsakanin domin amso shi hannu 'yan bindiga sai su bangaren gwamnati suka ce ku bari za su yi ta aka kuka gane cewa ba su wani hubbasa a yanzu abin da ya samu ka gane ba su wani hubbasa a yanzu saboda lokacin da muna ciniki shi dikiti da kai ne ya ce magana kuɗi mu batta hmm. ba magana kuɗi ta ba hmm. su za su shiga su yi abin da ya kamata su yi kai hmm. abin da ya nuna mana kenan ya nuna mana cewa kan mu sake mu yi magana kuɗi to mu kuma ga tunaninmu mu san nuhin su ba mun ɗauka cewa ga yanda sun ka faɗi za su taimakon mu taimakon mu za su yi amma daga ƙarshe ba haka nan ne ba dan inda a ce suna wani abu kuma da irin dumumuwan da ya yi mana dan ni na yi magana da shi irin maganganun da ya min inda haka ne da ba mu gane cikin halin da muka gane shi ciki ba in ka diba riga ta jini gaba ɗaya ta ɓace da jini ga miki a gurin ijiya ta kuma ko bai da lahiya ido to shin inda suna taimako koko sun shiga cikin wannan al'amari na shi ta yasa a hakan ta kasance ya nuna mana cewa yana keɓantaccen wuri an aje shi ana kula da shi amma daga ƙarshe ba haka mun ka gani ba mun gane shi cikin daji an ɗarme hannuwa ne an ɗaure ƙafafu ne wanda ka samu kulawa ta ya za a iya kasance cikin wanga hali yanzu mene ne kiran ku na ƙarshe kiran mu na ƙarshe ga gwamnatin jihar Sokoto mm. mu ba abin da muka kuka da shi yau idan mahaifinmu ya hito da rasin mana adalci idan mahaifinmu bai hito da rebu wallahi har abada ba mu taɓa mance gwamnatin jihar Sokoto dole za mu yi kuka da ita lokacin ta aka kashe mana uba shi a kira mu daga gwamnatin jihar Sokoto duk abin da ya samu mai martaba in ya hito da lahiya ce gwamnati ce in bai hito da lahiya ce wallahi da gwamnati muka kuka hmm. saboda ta nuna mana ta yi ruwa ta yi tsaki tana cikin harkar nan hmm. ta nuna mana ba magana kuɗi ta ba iyali ne suna waya da shi sai suka nuna musu cewa wai su bar magana da yan bindiga su za su yi magana da su hmm. to me suka nuhi ba mu san manufar su ba in suna da manufa su hito su faɗa mana